To ku tsaya ku kalla, za ku iya yin wanda ya fi wannan kyau. Kun gani? Masha Allah, da farko za ki samu ki ta lemo babba ko ƙarama, ya danganta da girman abin da kike so sai ki yanke ta kamar haka. Idan kina da wata roba ta man shafawa ko wata kala za ki iya yi da ita. Bayan kin yanke ta sai ki nannaɗa ta a jikin ledar ki ga faɗin sai ki zana wannan faɗin kamar haka. Na daidai wacce robar kenan. Idan ma da baho zaki ko da robar cin abinci duk zaki iya kun gani wannan leda ce wadda ake saidaita a wajen masu da kayan takalma kun gani sai ki ɗauko sai ki auna ki ga tsayinta da wannan robar ya kai da ko kuma robar da kike so zaki amfani da ita kun gani yawwa to daga nan kuma sai ki ɗauko gam ɗinki na ruwa wadda ake sai da shi a wajen masu takalmi ko masu haɗa takalma ko kuma shagunan da ake sai da kayan takalma da jakankuna sai ki sayo shi tsiyaya shi ake na daidai kuɗin da kike so sai ki shafa kun gana shafa sai ki sake tsiyayo wannan gam ɗin sai ki shafa a jikin robar kina shafawa wancan wanda kika shafa a jikin ledar ki yana shan iska kun gani sun sha iska duka kar ki manna su ya dan sha iska sai ki seta kamar yadda na seta a haka sai ki zagaye jikin robar ki da shi ledar ya zamana ta ɗan zarta robar saboda ya hau kai daidai kun gani nasa kenan ya kama kun ga ya kama daidai ki yi la'akari da girman abin da kike so ki da girman roba sai kin manna haka kuma sai ki ɗauko almakashinki sai ki bi gefe a hankali sai ki rage gurin da ya zarta daga nan sai ki zo ki yanka girman abinki ya danganta da girman robar da kika in kamar ta lemo ce to gashi nan ku kalla zan yanka a jiki zan manna shi ku kalla kun ga fadin da na yanka idan robar ki fi girman wannan to za ki iya yanka wadda ya ɗan fi wannan fadi sai kika ɗorawa a kai kina yanka shi kamar yadda na yanka haka kin gani kina yanka shi kamar haka kin ga na yanka su da yawa sai na ɗauki gam sai na sa a can tsinin can tsinin ta ɓangaren leda wajen ƙyallin kenan sai in juya nan kuma bakin da zai haɗu sai in sa daga ciki kenan idan na ninka leda ta wannan gurin zai hau kan can ina na shafa gam zan shashafa su duka kun gani na shafa ta ciki da ta waje amma tsinin wurin ƙarshe na sa kun ga na ɗauko kun ga wajen fari ya hau kan wajen kyalle kun ga yawwa to ku bi mu sannu a hankali don ganin bayan hakan me za a yi da shi yawwa dama sun riga sun sha iska ina mannawa za su hau daidai kun gani daga nan ina gama manna su ga baki ɗaya su ga su kun ga sun zama abin sha'awa ko <laughs> sai kika ɗaukar ɗaya bayan ɗaya bayan kin gama jera su sai ki zana ƙasa saboda ki rufe robar a jikin kwali sai ki lullube shi ma da irin waccan kin ga ana manna shi a jiki kun ga manna kwaya biyu har abin ya ƙara kyau ga kuma stone ɗinki ba lallai sai irin wannan ba za ki iya sayan ƙanana za ki iya sayan manya kawai dai don ya ƙara wa abinki kyau ne akan tsakiyar gurin da kika manna yan yayi wannan dan tsinin za zaki manna wannan zaki iya sayan gam akwai gam ɗin da ake sai da shi na sa stone a shagon sayar da kayan ɗinki kun ga mun gama jera shi kun ga ya ƙara kyau to ana zuba birika kayan kwalliya fulawa kamar yadda muka yi wannan da makamantansu a tsakiyar roba da ana ajiye shi a dalin tebur